Suna na naziru magaji a ina kake da zama a cikin ramar hukumar rimunga na kelon danzel to ga ka a wajen 'yan sanda ba mu labarin mai kai da karfi layi tsatsayi ne ya faru na tura wata mata rijiya za ta yi shekara nawa za ta yi irin shekara irin din na haka ko 70 da wani abu mai taimaka layi kawai tsatsayi ne haya tsatsayi wani sai tunanin kamar ko baka da hankali ne wallahi kawai tsautsayi ne kana da hankali ina da hankali lafiya lau nake lafiya lau mm. to me yake damun ka abin da yake damuna daga ganin alamun bude bakin daga ganin alamun bakin nan naka akwai alamun shaye-shaye me da me kake sha kwaya kawai nake ha na'am kwaya nake ha wace irin kwaya akwai jaza mm-hmm. akwai fari mm-hmm. shikenan to a ranar me da me ka sha kawai jazan na ka yi minti nawa kafin ka wannan aikata aika aikan ban fi minti irin ɗan sha irin nan ba sha biyar haka da shan kwayan mm. ka yi shekara nawa kana shan kwayan gaskiya na ɗan kai shekaru da yawa sun yi shekaru da yawa gaskiya a gidan ku an san kana sha eh gaskiya an san ana ina ha amma wayan sun sani wayan su ba su sani ba su waye suka sani mahaifiyata ta ɗan sani amma ita ma tana yin faɗa akan daina ba kyau abu ba kyau kuma ka ci gaba da wani kala da wani kala kace kana sha ina hanfari ina han jaza na'am ina hanfari ina han jaza to kai yanzu wani abin da kai kana da uba ba da uba ya rasu na'am ba da uba ya rasu kana da uwa ina da uwa tana nan tana nan ita za ta shekara nawa ta za ta irin shekara hamsin din nan to kai me yasa baka je ka jefa ta baka jefa wata tsoba ne kawai ya tsautsayi ita wannan kwayar an sha me ake ji ne wallahi kawai labai na'am ba wani abu da ake a ah, kallo ne mana me ake jin an sha ba abin da ake yi gina ana jin wani abu ne ya kake ji akan kanka in ka sha ta misali maye ne kawai dai kaɗan da kaɗan ja Ma amma ba sosai ba E, ya kake ji kai mana bayani kawai tafiya za ka dinga yi ɗan dai a sulu kaɗan kaɗan za ka dinga yi to bayan ka jefa ta kuma me ka jefa a cikin rijiyar lai ba abin da na jefa to kamar yadda kuka ji ya faɗa yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai wanda kuma zan ce binciken ma wato ya kusa kammala ana karasa binciken za a gurfanar da shi a gaban kotu wato da wannan babban laifi na kisan kai wanda ya yi na wannan tsohuwa to ubangiji allah ya kare mu allah kuma ya rufa mana asiri saboda haka wannan ya kamata iyaye su karasa sa ido sosai a kan 'ya'yansu matasa musamman irin wanda suke irin neman shiga ɗabi'a ta shaye-shaye to ba abin da ba za ta iya haifarwa ba ubangiji Allah kare akwai wata nadama da kake na wannan abu da kai gaskiya ni na yi nadama a cikin wannan abun ina roƙon kotu a yi mun sassauci a ciki a to ai nan ba kotu bane ina roƙon a yi mun sassauci a ciki wai kai laifin me kai tukunna ma a ganin ka laifin kisan kai ne ai kamar bata gaba sakin ka har yanzu bakin fari yake kare ta sake ni mana eh ta sake ni laifin me kai to kisan kai ne to kai a naka ganin ya laifin kisan kai yake daurin dindindin ne a gidan yali wa ya gaya maka ya shi ne ka san gidan yarin ne na'am ban sani ba ka taba zuwa ko da ziyara eh dai ziyara kawai ba kai wa ziyara wani abokina ne magaji kuma shi ma Allah ya mura su ya daɗe me ya same shi shi ma wani wani ne wani ya zare ya bude ya bude wuka wata mace ya zare ya bude wuka mm. kuma wannan zare ta inda ya bude wuka shine aka mai aka yi ai naka kai shi wani gidan yari ne ban fai aka yi daga nan fa kanan yake nan wani gidan yara aka kai shi ban fai aka kai a nan ne ban fai a wurin yan sanda ne ai ai gauran dutse cikin gauran dutse ka je kai sauna gaskiya so ɗaya na taba zuwa to kai yanzu ka yi shirin zuwa can kenan na shirya insha Allah to kai baka san idan mutum ya yi kisan kai za a iya kashe shi ba ɗaya daga cikin hukuncin da ake wanda suka yi kisan kai ba eh, gaskiya ka shirya kenan eh, gaskiya to kai yanzu me kake bukata ina bukata kota a ina bukata a mun su kai da kisa